ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 276 kuma muna cikin babin nikahi yau muna 27 <clears throat> ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a 1400 shekara talatin da tara muna hudu ga watan hudu miladiyar haihu annabi isa dan maryamu 2018 muna farkon babi inda yake cewa wasu rihu khaibatin mu'taddatin ko an haramtar da bayyana bidar matar da ke idda haramun na mutum ya bayyana neman matar da ka idda wa muwa'adatuha sannan kuma haramun na mutum shi muwa'ada da wadda an mai idda yi mata alkawari ita ma ta mai alkawari za su yi aure tana cikin idda kawaliyaha hakan haka bayyana wa nema ko alkawari ga waliyinta zuwa ga shi mai nema aure amma in mu waliyin ya zama mujbili kamar sabra'atin min zina kamar wadda ka istibra'i na zina to bayyana nema ga mai iddar zina istibra'in zina to shi ma wannan haramun na ko ko zina ta shi ta wata abada ta harimu habi waɗa'in haramci ya dawwama amma in yan neme ta cikin wannan idda ta istibra'in zina a kulla mai aure da ita take ta da aure haramci ya dawama har abada ba su mu an raba su an ka ce in ya take ta da aure an ka ce wa in bishop hatihi koda da shifin aure na ya mata ta ya zo mata ta ta da same ta sai ta ta da niyan mata ta ta sai ta bayyana ba mata ta ta ba walau ba adaha ko da ko ya zan bayan wato ta hita iddan na wato an kulla mai aure da ita cikin idda amma ya take ta ba cikin idda ba wani mukaddamatihi haka nan kuma an haramta wato neman aure kuma a kulla mai aure ita ce mukaddima ta waɗayi da ita wadda a cikin wannan fiha a cikin idda idda ta wafati ko idda saki na wani ne wanda yake ba'ini to shi ma wannan ta da ta da tahrimi na aw bi milkin ko sake ta da milki tashi ne da milki ko shubun mulki ga wanda ke idda aure na wani ne ko abin nan shufa ta aure ta wani ne to shi ma haramci ya dawama ka aksihi kamar sun koyi ne inda take ta da aure ko shubun nikahi tana istibra'i na mulki ko istibra'i na shubun mulki shi ma haramci ya dawama amma la bi aqadin banda mujarradin kullu aure dai aw bi zina ko ko take ta zina aw bi milki ko take ta milki an milkin daga milki boya dai ta ko da gidanin ba zina abin nan ba aw mabtutatan qabla zawji ko da an ka saka uku gabanin ta aure wani miji sai saka ta to bai zama ta bi tarihi kalmu harami kamar inda take zu muharramarsa zu muharrama tan farari kaunan mata ce koyan mata ce ba in mata ta daga yana yarminta ba to zuma har mata a wannan hali matan na inda ke to nan darar na wajen ta adino amma dama shi wasu riwa kaɗi motar dafin dama an hidda larbi ne ga shi kamar da mun kai alƙawli shekaran jiya to bane karanta suna a baku bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi nabiyil karim wa sarihu khutbatul mutaddin anna surataha 36 surorin wannan 36 na min darbe 60 amma an kuma ga darbe shidda ya ta harimi fi a 16 suratan haramci na dawama a cikin sura 16 wahiya ma idza qara'a nikahun aw shubhatihi kun gane shi ala ce eh eh akwai wanda akwai wanda da ta ga hannu ma iza da ra'a nikahun aw shubhatihi ala sitati wato idan aure ya ɓugo ko shubhin nikahi akan waɗanda surori guda shida za mu ambatawa kaga yan an ka buga nan sai a samu shadi au ɗara a mulkin akwai wawurin nan au shubhatihi ko mulki ya bugo idan mulki ko shuhun mulki ala nikahin aw shubhatihi ko kuma shubhun nikahi ala mulkin aw shubhatihi to shi kuma hazi arba'atu wannan su ko surori hudu na to can ga sha biyu ga hudu to don mulaha in an hada su nau kenan eh to su ne a haram su asabiru tahrimi wata abada tahrimu ha haramcin matar da an ka taka da haka yana da wama in kanatil iddatu in idda ta zama a wasu ibra'u ko ko istibra'i min gairi ba nashi na ba na wani na tana idda wafati ko tana idda saki ba'ini amma na wani ba nashi ba muna tare da kuwa wannan kenan wa amma tsoro zina amma in zina ta ɗugo ciki idda au gasbin ko an hukaci mace aka taka cikin idda alasa cikin akan shida ɗin ga au ɗoro mulkin ko mulki ya ɗugo taki akan mulki au shubhati ko shi mulki ala mulkin akan mulki au shubhati ko ko shubhi ne au zinan ko ko zina ta ɗugo au gasbin ko ko kwaci wa hazi na suratan suna kusa a sura ashirin la ya ta'abbadu biha tahrim to ga hinan hidatu nikahin hidatu shumhin nikahi hidatu mulkin hidatu shumhin mulki hidatu zinan hidatu gasbe. kun gane shi to ka gani idatu nikahin aw shubhati aw mulkin aw shubhati aw zinan aw gasbe. kun gane da yake to in ka koma can da ya magana tana idan nikali tana idan nikali to sai an an kulla mai aure gare ta kuma waɗancan da muka magana mai takaba ko wadda wani saka saki ba'i sai aka kulla mai aure ita sai take ta da aure ta bi da tarihi kun gane Au aw shubhati ko tana idda shubhun shubhun likadi sai take ta da aure Au milkin ko tana idda mulki bawa ya ta sai shi ta ya sa ta istimraki sai wanda sai ta da sai ta tana cikin wannan idda sai arma mana ita da aura mun ita wannan an ka aura ma sai sake ta saki bayan sai shi ne ita ta komo ga sai ta kasa muna tare da kuwa ya take ta da ni da mulki au shubhati ko shul mulki yana son bau ya ta kasa ta shi mata wani ta wanda ka idda auzina ko take ta da zina tana idda tana iddan zina ya taka ta da aure ko tana ko gasbi an kwace ta an ce da an taka ta sai to sai ya taka ta da aure aure ta kana ya taka ta da Ibrahim to wadanda su ne in kuma kula nan shi ake ake kira tabir tarihi amma idan ta shubin nikahi to ya take ta da shubin nikahi nan ya take ta da aure haram ne amma babu komi in ya ta hmm? idan su shubin nikahi idan in ya sake su da aure tana idan nikahi da muka magana ya sake su da aure tana idda ta da nikahi wani ya taka tana son mata ta tana istibra'in nan sai aka kulla mata aure da wani muna tare da kuwa ko shi mijinta taka ta bisa ga wannan da nikahi din to in mijinta tana shi haram na yi amma in wani taka tana wannan da aure yakan yi ta ba da kanta an kula mata aure da shi ita taka ta to ta da tari ta to amma idan tana idda ta mulki to shi wanda abin nan ya taka ta da aure ba ta da tari haram da na waɗansu sula in kun ka kula abin da muka yi amma ɗuruwar zina ga mai idda aure wani taka ta da zina ko taka ta da gasali ko taka ta da mulki ko taka ta da shirin mulki wannan laifin ta tare wancan sura waɗanga turaku guda shidda kowanne an ka take ta kan haka da sura mai bi mai to haram na ba sha biyu kenan ba shidda to amma taura su kuma sai a dawo nan in an ka take ta tana idda ta istibra'i na wani ne a'a amma ɗoro mulki au shi bahati ala nikahi idda ta mulki ta bugo tana yin ta sai wani taka ta akan boya kai ta amma ba shi ta aure ga wani au bahati ko shi mulki mulki na shi ada shi na ba ba nikahi ba an ka taka ta da aure kan wannan ala nikahi au shi bahati ko ko shi na shi nikahi an ka taka ta da mulki ko aure to shi ma haramun na to su a hudu ya ka dauke su an kada da wancan sha biyu nau kenan to su za ku suwa sannan ku hidda waɗanda su kuma ishirin ishirin ababu da yadda tarihi amma haramun na yasa bayanin ya gabata farko sha shida sabir tarihi na da da mutuwa don sai ne ana cigaba kawai to kowa samu takardar ina rayu